gaya mu a gaya mu walla barayi ne yaran nan Allah ka danga insha Allah matsala ya ƙara sauka ta saura dubu ɗari shida ɗari nawa ɗari nawa alhaji alhaji da ka ta gaya mun na ka ta da la la ilaha illallah ina je ka ka yaran ka a mota a saka yaran nan a gaba za a je yanzu za a je Allah dan annabi haukan kujera alhaji da ka ta yanzu a final magana to wallahi dan baban ka ije haji idawo lafiya ka saka yaran nan ka tashi da yaran ka a mota mu je har gurin wannan shi wanda ya sato shi mu je duk yadda za a yi a damun da ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah